Baba yau ni za ku wasa. To, haka fa. Ku yaba mani indiyan da zai min daɗi. Wannan masu miji da yawa Alhaji Ibrahim. ta ci gida na mai da. firfidai da kyau na zuwaira. Na'am, haka da kyau ka ƙara. kar mutane su mai da ni magoyi. Ai ka wuce haka Haji Ibrahim magana sarki waka mijin da yau da sarki ya sani ba ai ba kuma ba za a yi bana Najeriya da kamar sai da gwamnati wa na modi. Haka ma na modi. Zo min bolin gada nuna Zan nan ne mai ni. yana da abu haka zai tarar da maoje bala'ilu ka zai fita ciki daga maru baba sanda ga ka kai malami na haji baba sanda na da manga ya kamata ku bani washi ba baɗan bajara ku duba kai baja na da tumamman ɗan waran har kai ma ku yi washi ku ƙara alaba ni kuɗi garin na amma in ba ku ko da lajuma eh haka fa to alhaji da da da da koma amma sai sai ka tafi ko da Kano Barzawir kan tata ai ta bar su da mamaki alhaji Ibrahim sarkin waka wahidul qahar Allah ai Kano suna zancen ka jalla in ya ba ka sa'a in ka zo duniya duniya a sa'a da eh, gaskiya ne in haife ka da arzikinka in a jikinka yana ƙashinka eh, gaskiya ne ya fi ka ɗau gadon jakunkuna dubu sau dubu ba na ba da bara a hiri da hudu na duwa na suna neman kai irin ƙasa ma ganin zaba sarki waka sun da a hiri mai kace ba masanda gauba yakin bello kai na ma da bara a hiri

na na ne na ne zuwa hira yaro na ni ne nan nan ba fuska ta ka kara na ina kallon ka yadda duta ta tare nan a fa du jiki na furfura eh, ne lokacin da na so mawaka na ina yaro na fara godiya ta gun ubangiji har yau ban so malike riga ba na ya bani ba su ba wannan ma kuwa ka ne ka ce da ba da ga wahidul qaharu allah yanda jalla ya ba mu sa'a muka zo duniya da sa'a babu duka babu zaki babu babu daurin yari babu kodiya ma ga baya ba mu lahira tar sallawa ala sai ga shi da ka da kula da shi ka ka gane da ma idi yaro faɗa gani nan na lokacin da na so mawaƙa na'am haka fa zamanin da akwai na gedu na'am har su dan sai na gedu na'am in gaya ma idi yaro ɗan masoyin shantu ya doka ha da dan almajirinsa da akwai tsayi ba ta fada gaya maka tun na fari na ji fa alhaji ba makaɗi na yau ba ne kai ba na yau ba alhaji ba nan mani gwamnan masu waka ba mawakin firgidar rahimu na so ba san shigan kaba ne zan ci waka alhamdulillah illazi hadana lil imani na da da da da da da da da da da நெஞ்சத்து சமங்கா kaji mijin da cuta manga wadda cuta manga ba da baba na da manga na haka ba in muku ba ba sanda na wani zance ne yake taɓa ni zance na saba ka Allah ga wa da kafi gwada ya sa hannu a dubu da hannu da da gaskiya ne da fa mai da da kamar ban baba da fara abin da ban sani da mamaki guda ne. To, na. Nawa mamaki guda ne. Ka faɗa wanda idin gwani bai tare ba. Ɗan yaro na malam. Na. Muhammad Ɗan Shekara ashirin gare ni. Kuke tare da shi. A gidana ni na Na, haka ba. shi dai ta ba sigari nan gwaran ya auri ta ba ta ba auren su ba rabawa har ma Allah auren zobe da taba Allah ya raba su amin dan gwaran ya auri taba ai ta aure wanda in ya samu taba sai ka ba shi to ba zai kula ba zai kula ba iko sai ne ma na Allahu da rahman da idin zuwa raba ne da kana ko ko alhaji Ibrahim na roƙon Allah da ce masa babu ta ba ai gara ce da babu riga in ka ce ba ta ba sai ba sai ba ba ta ba ta ba zai kula ba eh, ba ta da ta ba wanda in baya da ta ba da kowa kada su gaisa ai sai ya je daki ya kulle sai ka ce baya da lafiya babban abin da ɗan gwara ya bada mamaki karan ta ba biya karan ta ba biya iko da ka ɗauke ke ka baki gara kwali ya sha na bista da ka da ka da da wa da ta mu da ni da kai na da su haka ba ni da da umaru da daidai da daidai kai ba da kai wa rasulu ka wa Allah da shehu da kai almajiri ka gane baki a duniya ka gane fari a duniya na gama ka da mai madina na raba ka da ta ta kaki yarda baja baja to ba hada wala ba hada wala ba hada wala don kaso ne ba da da ta da ta ba da akwai yana ka Baba a laifin ka kai yana na kai ma umarin ta ji kai ma da kai na na na ma da dai dai da dai dai su mafi da da gaba da gaba na ta ke na ma ma kin kasan da na umaru ga ya ya gare shi umarin ta ji Baba na akwai iyali. Da iyalai fa mana shaida. A gidansa da Adaman ga. Ai daren Allah ya ruga. Sai wajen sha biyu ka ji shi. Ya dawo gida? Mutumin ya doki kofa. Baya ta ta garin nan. Baba Umaru baya sata. Na'am. kafan laya na dafa ai ba kai kade ba ko ni kai na idin na san shi ba ya sata ba ya yin caca na manga ba ya yi ya watsa ruwa na manga mai yasa haka ba sanda. wata ran karfe guda ya kan dawo na dare ya takwarana ga ka. To Ibrahim kai ma. Ka ji gani gare ka yaro. Ibrahim da shatu to. Maganar mu da kai na aiya yana. Na aiya da kai ne mai daga guntaji. Kai ne ko an yada. Na mamakin Buraiba. Na. ni da kaina nan na modi gashi kaya na na bashi a bashi dillanci ya sayar mani idiyaro ibrahim sai ya zaga ah, wata riga ta garin nan an yi mana gari gar kudin sa jaka biyar ne sai jaka uku ya kasan a taro jaka uku ya cinye da hannu na wala ni ma kai na mai kuma kuma da hawa shi ya kwace wani abu gambo na wa idan ka duba gambo mai kozo ke gambo mai koko garin nan ya ci kura ta yi lashe ah,

Ibrahim shi ya faida, ah, kaji jaka uku da raida. Sai jaka ɗaya ya gani a ranar jaka ɗaya ba shi. Ya biyu da rabi ya lashe. Abin na gaba kura ba za su Ba don kai ne bana mu. Da na iso so gare ka Ibrahim. Ba komai. ba.

idi na zuwaira yaro ni da shi muka zo garin nan goma ya raba hankalinsa kwaɗayin kura ɗari ne kwaɗayin idi ɗari bakwai ne na zuwaira to ai kaji ba ba in kwaɗayin ya motsa har in kwaɗayin ya motsa baya ko sallamari iyali idiya jibuti a marwa a gaba aka ce a saka ka mota niko ya ga mota ta ileti da ya ja na ya kulle dubi maruwa ka dubi garwa kamun mota ta je yana can na samu asirin tafiya ai da haka ake jami zuwa minista kwarai mai na na samu asirin tafiya idin zuwa ira ba Na yi mamakin ka idi. Yaya aka yi? Ka yi mamakin ka? Idi na tsinke da kai da gaske. da eh, ba komai baba. Faɗi mamakin. Faɗi mamakin ka ji. Idi wai kwaɗaye mujin zuwa. Wata rana ran talata. Ya ji ana suna garin nan. A gidan fantami garwa. Gidan alhaji fantami. Gidan dan. ɗan tsoho ne a gidan mabuki ne kuma da can unguwanmu unguwar mu abidi mere yadda ana suna wajenmu yadda ga suna alande shi ba keke garai ba ba ba mota garai ba duka suna goma ya hada ya na hada na na ba ni da keke ba da mota da da na na tambaye ka shin abin nan magani ne tona ya gare ka kila ko ka samu zobe can na indiya shi ka samu wannan saurin ka na ji tsoro na samu zobe indiya na guda goma rana ya ne ma gare su na'am shi ya sami ya kera ka wanda in kwaɗayin ya busa na'am ba za ya yi sallama da mata ta yi ba na samun sallama da cikin da ta gaba na nan ya motsa kwaɗayin ya motsa ba ya sallama da bai sai ban wani ta masallaci na ta da mahura ta kare kamin ta fito ta bashi na'am Idiya kai kasuwa a ranar. To ai ka ce mini ba ita ce. Ba ba mai ai ba zan zauna ba. Ba ba